a makon da ya gabata ne ma dai shugaba muhammadu buhari ya ko gana da hafsoshin tsaron najeriya inda aka tattauna yiwuwar fara janye sojoji daga wasu yankunan kasar domin baiwa 'yan sanda da sauran jami'an tsaron da ba sojoji ba damar tsare yankuna to sai dai ko wannan batu na fi ci gaba da janyo cece ce, inda wasu ma ke ganin fa zai taimaka wajen rage zarge-zargen da ake wa sojoji na wuce makaɗi da rawa yayin da wasu ke ganin da sauran rana a kaba ga ma dai wasu talakawa a adama da taraba da ke ma cikin jihohin da ke da sojoji a kan manyan tituna sakamakon tabarbarewar haka tsaro. sunana kasim bubalon to gaskiya dai da farko da ni bana ba da goyon bayan a janye sojoji daga wannan jihohi musamman ma a ce maiduguri da adamawa da yobe gaskiya wannan tamkar zalunci ne karara domin idan ka duba a baya an shiga wani halin da mutane suna tafiya suna barin ƴaƴansu iyayensu dukiyansu da wani abu da suka mallaka a rayuwa yanzu kuma an dawo ana kokarin ya za a samu zaman lafiya mai ɗaurewa za a cire sojoji a bar su fama da kansu. sunana salisu abdulmumini abba eto eh janye sojojin da aka yi ake so a yaburin daga ni a nawa shawarin na fi son ya kasance watakila ya zama to gara janye su ne to idan ba za ka manta ba shekaru da dama ko zan ce a baya za ka duba ka gani me aka cimma bayanin babu abin da aka ce ma sai wani abun sai da karuwa ke yana da bulluwa kila ta yi gani watakila maybe irin yunkurin kashe sojoji da ake yi ko wasu abubuwa take kokarin gara ta kokarin ta kare su watakila maybe a wani ci gaba da aka samu wanda za a kawo wanda zai dakile wannan al'amarin wanda shi yasa ake kokarin a samu ci gaba wanda zai sa sojojin su dawo gida fi. malam muhammad ismail tsohon editan jaridar leadership da ke nazari kan abubuwan da ke faruwa a yankunan arewa maso gabas ya ce akwai bukatan katin ta nutsu domin ɗaukan wannan mataki. alhakika hakika barin sojoji a yankuna musamman inda ake da matsaloli na rashin tsaro wani abu ne mai muhimmanci saboda kowa ya san cewa ko kowa ya san eh, rawar da sojoji suka taka akan wannan fada da ake yi na da rashin tsaro a ƙasa kuma musamman yadda suka tsaya tsayin daka suka tabbatar cewa wannan eh, matsala na boko haram an ci karfin shi har ya kasance ma ita kanta eh, federal government na cewa an din a su boko haram din to amma duk da haka duk da wannan muhimmanci kasancewar sojoji a cikin in aka basu suka daɗe yana da wasu illoli kamar misali a ce soja in suka daɗe a wuri ɗaya yakan jawo ya kasance akwai alaka tsakaninsu da su kansu criminals watan bata gari sannan kuma yakan kawo ya kasance su kansu sojojin sai su mai da abu na ɗin kamar sana'a don za ga wani zubin a checkpoints nasu ba wani magana da suke in ba an san kuɗaɗe ba da kuma cin zarafin mutane da irin wa'annan abubuwan duk ana samu a idan soja ya kasance ya daɗe a wuri ɗaya to mu shawarar da za mu bada da shi ne a gaskiya barin sojoji yana da amfani abin da ya kamata dai shine ita hukumar soja da kuma ita gwamnatin tarayya ya kamata a gane cewa fa zaman su a wuri ɗaya din ya kamata a rinka canza su daga lokaci zuwa lokaci to wai ko me kungiyoyin kare haƙƙin bani adama kuma ke cewa kan wannan batu sunana comrade Dambo Dawud daga cibiya kare haƙƙin ɗan adam na jihar Taraba wanda aka fi sani a turance Center for Human Rights Advocacy. Eh yi sojoji akan titi yana da kyau sannan wanda za a janye daga can wurin da ake yake yake arewa mashi gabas din nan tana da kyau lura da cewa abun tun ana yin ta cewa ana yi na marmari ne sai zai zamana suna ɗauki daman suna illanta ma talakawa da sauran mutane wanda suka shirya da wanda basu shina ba mafi musamman ma ya ci matsayin da sojoji suna sayan zuwa wayannan guraren da kuɗinsu suke zuwa su saya in an transfer nasu ma suna zuwa su kace transfer nasu su dawo gurin don abin gaba ɗaya ya zama musu gurin jin daɗi ne ba gurin yaƙi da ba saboda haka muna kira ga gwamnati ta yi kokari a matsayin ta janye su a kai da za su yi ake lura da cewa aikin ba aikin da suka aka te su yanzu shi suka yi a wannan gurin ba. Koma da menene dai fatan talaka ne samun zaman lafiya musamman a wannan lokaci da matsalar garkuwa da jama'a ke kare yaduwa. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.